Warsaw Television. Warsaw Television. Warsaw Television. edition of the Zongo for Peace and Development Conference and the commissioning of the Sheikh Dr. Osman Nuhu Sharabutu Sports Complex. To give us the welcome address is the Member of Parliament for Okaikwe Central Constituency and Deputy Minister of the Water Resources and Sanitation Ministry, Honorable Patrick Wama. Thank you very much. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Ghana, Dr. Muhammad Ubaumia, Eminence, the National Chief Imam, Sheikh No Shaributu, my brother, Minister for Inner City and Zongo Development, Honorable Sheikh Dr. Mustafa Hamid. Let me stand on existing protocols and welcome all the chiefs, clerics, scholars, and media, and everyone to New Fadama, the home of the National Chief Imam, the man of peace. Mr. Vice President, barely two and a half years ago, you stood on this ground to inform the National Chief Imam on his 100th birthday that with the inception of the Zongo Development Fund and the newly created Ministry for Inner City and Zongo Development, you are going to ensure, with the support of His Excellency the President, build a sports complex in honor of the man of peace, the National Chief Imam. We are here today to commission this beautiful edifice in Fadama. Mr. Vice President, this constituency is blessed with the national chief imam. We have a president who also delivers and has delivered a lot of monumental projects which were lacking in this community over the last 40 years. The president and his government has so far invested no less than 50 million Ghana cities in the area of infrastructure in Okaikwe Central Constituency within the last four years. So Vice President, we pray to Allah that come December 7th, the good people of this country, Christians, Muslims alike, will join hands to vote for the President of the Republic of Ghana, Nana Adodakwa Akufo-Addo, to give him another four years with the support of the intelligent Vice President, who has a great future in the MPP tradition. The Vice President has performed well is well respected across the world. and we believe that come January 7th, 2021, the president will swear by the Bible, vice president by the Quran, Christians and Muslims alike will welcome the president into his second term. I welcome all of you to Nifadama. Salamu alaikum jama'a. To kamar yadda ka sani yau she mu ce muku wannan biki dai an saba yin shi a unguwanni daban-daban. To zango ministry sun kenan su kenan suke muna shi wannan gidan kwallon kafa wanda kuka sani wanda ake ce ma Commission of Sheikh Dr. Usman Nuhu Sharubutu Sports Complex. To jama'a mun gode wa Allah da Allah ya sa yau safin nan muna nan mun zo mu witness wannan bikin da da nan jama'a kamar yadda ka sani. To jama'a bayan da mu ce mu shirya mu ce muku alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa sa mu gan irin dubun dubun wayan ga ci gaba na kasa balle special mu zagwanne mu to to jama'a kamar yadda ka sani to cance mu ku mun sa amma ga contractor nan tare da mu contractor yankuri muna son ka gwada ma duniya shi wannan abin nan shi wannan abin nan da ake cikin na bukin yau na farko na mu ce ma contractor yankuri me sunanka sunana Alhaji Salifu Sinkari Alhaji Salifu Sinkari contractor muna so ka gaya muna irin abin da yasa kuka gina wannan abin nan gaskiya ne mm. kayan wannan aikin na aka yi yana da amfanin dewa ba football kawai ba yo kagin wannan program nga muna host akwai shi akwai wannan a za yi taron sarakai eh, ina na za yi taron a yi suna ina na aure ina na is a multi-purpose eh, sports complex ah. ya muka kawo cikin eh, a ghana wannan aiki mu ni mutanen da suka kawo originators na aka ce originators wannan suka kawo wannan eh, eh, project ghana ina cikin mu uku ne eh, baturawa biyu da ni baki na dan zongo dan zongo to kwanta kamar da ka sani da shi me ya kawo har kuka yi ko samu wanga iri ci gaba wannan dai shi aka ce innovation research e, aka ce kamar mu yan zongo n'a ce na gode yau kamar ni mana ya na te ma na yi karanta kadan na yi school kadan yes e, ikon school na ya bari na yi research na gin kamar wannan abu nka ka zo aka yi da player suna buga ken sakora park na ana jin ciwo kuma za a yi video a te da shi turai ba samun shi da kyau saboda shi mun na zama na duba bari mu yi abin ga don artificial grass na an ya buga 24 hours amma nda green grass three times a week za su buga so if that's the case na mu opt mu ba eh, artificial grass ya yi etameke mu kuma ka san ina football ndị football ghana ko duniya duka zongo areas ake dominate contract da iya kurkura akwai challenge da kuke face ko kuma a ah, wage support kuke wanga al'amari gaskiya ka tambaye mai question eh, the true state amfani gaskiya na farko before mu fara wannan abu his excellency nana ado dankwa akufo-addo da his excellency alhaji dr mahmud baumia through zongo development eh, fund suka ce ok ndị a na-apani da football cikin eh, a zongo why not muzo muyi one yi wannan project mu ba yan zongo su masu gain kaman yes soyayyan eh, zongo na na akufado ya fadi na ba de irin up to das ba ama ya mean sosai saboda shi a yi wannan pitch a bayan zongo areas na and the first point of call is the national chief imam mun gode sosai eh, iya guri eh, shan ce ma wannan ne na cikon na wanda kuka yi cikin kasan gane gaba daya wallahi in dai za a karanta bayan kari akwai wannan muke yin daga abu abu zongo akwai wannan muke yin daga mamo ma ka di famous park akwai wannan muke yin throughout ghana bukom eh, Okamkwe North bayan nkira up to di to North Balbi North Mani muka muka kare wurin bolga ma muna niyan mu shiga bolga mu yi wani muna rokon Allah muna wannan shi wannan wurin menene sunan shi da kuma menene karshen yin gama shi duka wallahi ina wannan question ina na ni Uh, his excellency nanado dankwa akufado wai a yi nga ga a national chief imam doctor sheikh sharputu so in ka gan yau muna taro nan Eh, sunan za sa kin park gane eh, dr usman sharubutu sports complex mun gode sosai da samun ga da irin wanga farin jini mu kuma muna muku addu'a allah ya biya muku bukatan ku da irin wanga ko kada kuma da kuka ku ne makin al'amarin ga allah ya saka muku allah ya ba mu cire lafiya kuma allah ya ba ku abin da kuke nema albarkacin rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi last message ga ga wannan park da mutanen unguwa me da ga ya musu wallahi gaskiya ne kasan za mu election aka ce election dai muna son peace youth su exercise restraint inda za ka tashi ka je ka vote ne ka je ka vote ka shiga dakinka wannan duka allah ya zabe shi zamu bi don sarki allah yake cire ba mu ba ne Eh, wato yanzu suna ka muke da suna kamfanin ka gaba daya ok suna na Alhaji Salifu Sinkari oh, eh company na yi wannan aikin na MSH Astros Ghana Limited yes mun gode sosai Allah saka misalai Alhaji Salifu Sinkari mun gode Allah biya malama wassalamu alaikum wa rahmatullahi da samun ku mun gode sai bye bye jama'a jama'a kamar da ka sani shi wannan dan uwan mu kenan ya gwada muna irin jin daɗin shi da gaskiya kuma me da godiya da yake ma duka duniya gaba daya da mutanen Ghana shi wannan sports complex ka dauka ganin ga an yi ne albarkacin shehu usmanu nuhu rubutu wanda allah shi ne zama alkiblamu musulmai gane gaba daya allah ya saka muku hausa talabishin kenan muna tare da ku har yanzu dai ku bi mu da mu kamu duka birnin mishi wasalam يؤمنون wani wani أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم آدم الشفر واسم جبيل رسول الله والخلق أوسع أزج واقرا for so long but we have now seen a new beginning let's eschew the propaganda the MPP has proven that it has the development of the Zongos at heart. By deed, not by words. We have shown by deed in terms of the investments that we are making in our Zongo communities. And we are asking you to come out and thank Nana Akufuado for what he has started. We are only beginning. We have not finished. And that is why we want four more to do more for you. Before I end, I wish to like to thank His Eminence Sheikh Osman Nur and all of you who have been praying for the president, the government, and our nation. We will continue to count on your prayers and your support as we strive to do more for our country. On this note, it is a privilege and honor to commission this beautiful edifice the Sheikh Osman Nuhu Sports Complex. May Allah continue to bless the National Chief Imam and give him a very, very long life with good health. Thank you very much, Abba. Salam. mun ji su yi maganganu kan su gine-ginen da suke muku nasara kan zangonnan mu duka gaba daya sarki me kuke shi da ku faɗi kan wurin wanga ci gaba da vice president kenan ya muku a cewa zai taimaki sarakai a gini an mutu ya ce zai taimake ka sai ka ce ka gode ko kai ne baka da shi shi mai shi zo ce zai ma kaza zai ma kaza bai kamata ka ce mai sai ka ce kai godiya ka bashi i kai kuma Allah Allah ya bashi iko yayi maka eh domin ba kai yake mai na ma'alluman ka ne domin abin da ake ci ba na sarakai bane sarakai na ana kawo musu maganganu shari'a wurin za yi wannan shari'a bakin sarakai na fitowa cikin lardin suka zo wurin kwanan su ne ba yanzu haka suna zuwa su kwanta hotel eh su biya kudi idan aka yi wannan sarki da ya fito duk jiha ya zo ya kwana wuri kaga abu sauki ya zo gari sa saboda shi wanda ya ce ya yi hydrogen haka muna bukata kwarai kwarai kwarai in mun tashi yanzu za mu bi ne mu ma yanzu mu tag yadda za mu yi na wasu tirjin mu samu insha Allah sura na Muhammadu dan Jumma Alasan wasu tirjin sha kara yi muna mo shi za mu daga gaya ma dukkan youth da mu da duniya gaba daya kan wani abu haka eh yanzu haka da aka yi wannan namu ne abin da ke da muhimma ne a kula da shi kar a waye gari kafin a ya zama wani abu a duba shi da kyau God bless you, my chiefy mom. Two eyes. are the number one chiefy mom. Are you are the blessed one in the country. Are you are the leader of the Muslim. In the whole world, we all love you. From Ghana to Senegal, them I love you. Morocco to America, we all love you. Whole lot of people want to see you. Me, myself, and I, I want to hold you. So we thank you for blessing my daddy. So we thank you for blessing the people. So we thank you for blessing the whole world. So we thank you for blessing Fadama. So we thank you for blessing Medina. So we thank you for blessing Lima. So we thank you for blessing Newtown. So we thank you for blessing Shukura. Hoes on television.